samun iyayen da suke fada kaga uwa da uba sun yi fada kuma ga wani ɗansu ma watakila ya gama sakandare wani ya shiga jami'a ma da hankalinsa shi ma ya kai aure amma uwar da uban ba shiri to idan ka samu kanka cikin irin wannan ya za ka malamai suka ce shawarar da suke baka shine islahu zatul bayn kai kokarin kai islahi a tsakani wannan ku za ka yi iya kokarin ka wajen kyautatawa idan ya gagare ka bi hanyoyin abokan iyayen su shiga tsakani shine kayi abin da ya kamata na kokarin daidaita su na goma sha biyar isti izanu fi halid a alaihima idan babanka da mahaifiyarka suna ɗaki, to ba a zuwa a shiga sai da izini haƙƙin uba ne haƙƙin uwa ne ko ita kaɗai ne a ɗaki, ko shi kaɗai ne a ɗaki? ka nemi izini ka ce baban ina son shigowa ba kawai ka shiga dan ɗakin babanka ba ne ba kawai kuma ka shiga dan ɗakin mahaifiyarka ba maza Allah ce ka nemi izini sai wani yana tambaya na cewa ɗakin mahaifiyarsa ya ce kana son ka same ta a halin da bai kamata ba ai kowane mutum yana da tsaraici kuma kowane mutum yana sakewa a ɗakinsa ya za ka je ka kutsa kai haka idan ka je ka ga abin da bai kamata ka gani ba fa don haka ka ba da notice cewa kana sallama kuma kana son shiga na goma sha shida shine tazkiruhuma billahi da'iman wato ka rinka tunatar da su da Allah da girman Allah idan ka sun yi wani abun da ba daidai ba da'iman in ka gane abun da suka yi ba daidai ba ka rinka hada su da Allah ka rinka kuma yi magana ta ladabi su dubi Allah tabaraka wa ta'ala na goma sha bakwai shine al-istizanu min uba neman izini misali za ka yi tafiya ka zo ka nemi izinin mahaifi misali za ka kama kasuwanci ka zo ka nemi izini an gane wal istinaratu bi ra'ayihima kuma ka rinka hakkakuwa da ra'ayinsu a wannan gabar ko aure za ka nema bai kamata ka je ka fada ma neman aure ba tare da kayi shawara ba akwai ya'ya kawai in sun ga yarinya ta musu kawai sai su ta tambaya sai su je su ta zance da ita ina baban ka yake kuma ita ma da aka barta tana zance da kai ina baban ta yake da ba za ta nemi ra'ayin babanta ba a nan kuke samun kurakurai shi yasa za ga iyayenku aurensu yana nan kakannin kuma aurensu yana nan bai mutu ba amma ku ku auren kun yi ya mutu ka sake yi ya mutu ka kuma sake yi ya mutu amma na uwarka har yanzu bai mutu ba saboda suna karban shawara daga iyaye kai baka karban shawara ne daga wajensu ba sani ba ko irin wannan haukar ta zo muku anan irin yadda ake an je daukan aure a ta hauka ai ta yin hauka akwai waliyan Allah salihai suna zaurukansu su suna zikiri suna ambatan Allah suna sallah suna komai ba sa saban Allah ka cika musu kunne da hargowa suka ce Allah wa dare to kenan wallahi ya ji zai bi ka sai ga shi yasa kawai wata biyu ka zo auren ba dadi saboda baka bi Allah kuma tun a neman auren ba Allah ka bi ba don baka girmama mahaifinka baka girmama mahaifiyarka baka ta neman shawararsu su kuma akwai wacce za su ce ka aura akwai wadda za su ce ba za ka aura ba saboda gidan Ka ga yaro wai kawai yana yara da hankalinsa dan shekara ashirin yana musu da dan shekara sittin da wani abu wanda ya san duniya. ai ya sa mutuwa za ta kashe ka bayar da za ka yi don ta riga ka daɗewa a duniya kuma duwayenka wallah ta yi ta kama ka saboda ba dungun da za ka shiga ba ta shiga ba mahaifinka ya riga ka zuwa duniya amma ba zai baka shawara ba ka yarda kaiwa ina kake ma da hankalin wani experience kake da shi a rayuwa da za a gaya maka ba za ka yarda kawai sai ka samu yar mutane ka ta zance da ita shi ma kuma uban uban yarinyar haka yake sakaci kowa sai zo ya zance da yarsa yana zaune ga lala wani zai dirka mata ciki a zuwa ta rigima ya lalata mata rayuwa gaba ɗaya wallahi billahi ku kashe wannan al'adar ku kashe wannan al'adar duk wanda zai so yarka ya aura ya je ya tura mutane su gaya maka ka ba shi izini ya zo kuma idan za a yi hira ku sun fuda musu ma a tsakiyar gida ya shigo cikin gida dan gidan ne tun da yanzu yar gidan yake so ba wani maganar munafurci maganar no gap maganar wa duk an kawar da shi babu shi dan ka shigo yawa su tana gigibtawa tana girki kuma dama me ne zancan me ne zancan ba ƙarya bace zaka zo kai tai Ƙariya ce kawai za ka zo kai ta yi ku zo ku har goma na dare ana zancen banza ana ta ƙariya. ka ɗauko wani labarin da kai ma ka san kansa ba ƙarya ce wallahi ƙarya kake duk ba magana ba ce na ganki ne kawai ina so an tura an yi magana shikenan babanta ya ba da izini ka shigo gida ka gaida mamata ga taburma nan zauna ko ga kujera nan ina wani lafiya lafiya na zo ne kawai in jaddada soyayya ta a gare ki shikenan ga wannan na tafi magana fa ta kare fa anan ba ko wani abu kuma wallahi babu wani abu shikenan sai ka tafi amma mutum ya sakaci ya haifi ya ya bar ta kawai kamar ungulu kazar zarkowa, kowa yaro da mai aski kamar dutsen guga ya zo kawai ya tara gashi a iska ya zo ya bata maka ya tafi abinsa kuma kuna nan kuna zaune ku iyaye wannan iyaye suna da galala shi yasa aka ce a wajen neman aure ma dole ka nemi ra'ayin mahaifinka yana da haƙƙi gaya masa ina son zan fara neman aure ya ce ma a ina ce a wannan kuma zaɓin naka ne baba zaɓin naka ne a ina kake ganin in nemo shi zai gaya maka kuma wallahi zai kayi albarka wallahi sai kayi albarka ko in ga muku zahiri ana ruwan ka sani aiko shi wannan ya sani yawa ni wacce na aura ma ko ganin ta banji ba babana ne kawai yace shi ya ganta kuma yayi nace aje a daura mana auren ko ganin ta banji ba wallahi yawa kuma yanzu in ka ga ta zaka ce balarabe ne bar wannan magana gara in gaya muku ne saboda in ka bi iyaye ba abin da ba za ka samu ba a wajen abu Yauwa don haka ku tsaya ku kyautata ma iyaye abu na goma sha takwas alhifazi ala ihima ka kiyaye jinsu ka kiyaye musu ji ma'ana shine kada su ji maganar banza a gurinka kada su ji batal daga wajenka ya kamata kullum iyayenka su rinka jin magana mai daɗi daga wajenka ba wai ka rinka faɗar mummunar magana ba al-ibtiadi al hima wala hima. ana son kai nesa da zargin iyayenka duk abin da za a yi ka daina zargin mahaifinka rika ta ah, mahaifin mu ai shi dama wai wani abokinsa yake gaya ma haka yana yanzu yana gaya ma abokin da a duniya ya zo ya same shi amma yana gaya ma abokinsa su ba su baka kasan shi fa ga yadda yake fa kuma ga yadda yake ba halin kirki yake faɗa akan uban ba yanzu har wani abokinsa yake sawa sai ya zargi babansa saboda ba ka da hankali iyayenka kake tona ma asiri iyayenka kake gaya ma ƙarya iyayenka kake sa wani abokinka ya zarge su ka daina kuma kawowa abinda zai ba ma iyayenka tsoro abinda zai girgiza zuciyarsu ka je ka yi sata ana bi ana bi ana bi an kama kada agwagwa sai yanzu a gaya mala ɗan kannan fa yanzu kaga ka jawo abin da hawan jininsa sai ya tashi ba dai ba ne duk inda labarin ka zai je ya dawo to ya dawo akan matsayin abin da zai kwantar da hankalin mahaifinka na ashirin amalul umuri lati tudkhilu sa'ada ala qalbayhima ka aikata dukkan abin da kake jin zai saka jin daɗi zai saka arziki zai sa kwanciyar hankali ka aikata shi a cikin zukatansu wannan haƙƙinsu ne na ashirin 21 fahimu ɗabi'atihima wata amilu ma'ahuma ka yi ƙoƙari kullum ka fahimci ɗabi'ar mahaifiyarka da ɗabi'ar mahaifinka a nan malamai sun kawo wannan saboda cewa kowane mutum a duniya yana da ɗabi'a ta so da ƙi yana ta ɗabi'a ta yarda da ta fushi kowane mutum da ka sani a duniya na da waɗannan abubuwa yi ƙoƙari ka fahimci ɗabi'ar mahaifinka in an yi abu kaza yana fushi to kar ka yi yi ƙoƙari ka fahimci ɗabi'ar mahaifiyarka in an yi abu kaza tana fushi kar ka yi yi ƙoƙari ka fahimci ɗabi'ar babanka in an yi abu kaza yana samun farin ciki sai ka yi shi yi ƙoƙari ka fahimci ɗabi'ar mahaifiyarka in an yi abu kaza tana jin daɗi ka gane wannan duk waɗannan suna daga cikin haƙƙin mahaifi na ashirin da biyu shi da al’iksharu minar du'a'i wato yawaita musu yin addu'a akwai mutanen da kullum wasu na jira sai iyayensu sun mutu sannan za su fara musu addu'a waya gaya ma ai uba yana dare ake masa addu'a bayan ya mutu ana masa addu'a yana kuma da wasu haƙoƙi ma bayan mutuwansa wanda ya yanke wa mahaifinsa addu'a mahaifin yana dare ko bayan mutuwa Allah zai yanke arzikinsa shi ma saboda ka iyaye da ransu ana musu addu'a sai Allah ka biya wa mahaifina bukata Allah ka warkar da shi Allah ka yassara masa Allah ka sanya masa farin ciki Allah ka tabbatar da shi akan shari'a Allah kai masa kaza mahaifiyata Allah kai mata kaza ba wai sai an mutu ba haƙƙin su ne kai musu wannan addu'ar ba roƙonka ake ba ba alfarma ba ce wajibi ne kai wannan kada ka ɗauka alfarma ake roƙonka wannan zai faru fi hayatihima wa ba da mautihima cikin rayuwarsu da kuma bayan mutuwarsu na 23 shine birrihima ba'a da mautihima iyaye har bayan mutuwa ana musu biyayya suna da haƙoƙi suna da haƙƙi bayan mutuwarsu ma sai an musu biyayya sai an kyautata ma wato hatta abokansu za mu takaita akan wannan za mu shiga anwa birrul walidai ba da mautihima nau'o'in abin da ya kamata ka kyautata ma iyaye bayan mutuwarsu wannan yanzu duk mun faɗe su a wannan duniyar za ka musu to bayan sun mutu ba sa duniya ba me za ka musu na ɗaya al'iktaru min al'istigifari na kuma ka yawaita nema musu gafara Allah ka gafarta wa mahaifina Allah ka yi masa rahama Allah ka ji kansa Allah ka sa shi a aljanna Allah ka haskaka masa a kabarinsa bayan ya mutu ai bai kamata a ce a wuni mahaifinka ya mutu a ce a wuni ba ka yi masa addu'a sau biyar ba bai kamata ba Wala bai kamata ba sau biyar duk sallar da kai ya kamata ka sa shi cikin addu'a ya bar duniya ne kana nema masa gafara da sauki a gurin Allah addu'a ulahuma na biyu kenan shine yi musu addu'a Allah kai musu gafara kowani ka gani mutumin kirki ka ce yi ma iyayena addu'a abin da ya kamata kenan kai na uku shine qada'ud daini huma idan sun mutu da bashi akan su ka biya wanda daga cikin haƙƙin mahaifa uwa ko uba na hudu kaza ma alaihima minan nuzur idan ya taba yin wani bakance cewa in ya samu kaza kaza zai yi to wannan bakance in ya mutu bai cika shi ba sai ka cika shi dole ka cika wannan na biyar qada'u sawmil fard idan ya mutu da azumi a kansa wannan wajibi ne ka biya masa a wannan gabar saboda kada mutane su shiga rudu garan fito da wani abu za a ga mutane babansu rashin lafiya ya same shi tun kafin azumi azumin ya zo sai ya rasu sai kuma mutane su je su za su biya azumi a dama azumin ya zo babanku azumin bai zama wajibi a kansu ba amma inda ake biyan azumi shine babanka ya ce to in gona ta ta kyau zan yi azumi biyar misali sai gonar ta yi kyau kuma sai ya mutu to sai ka biya wannan azumi misali da ke bayarwa sannan babanka ya sha azumi dan bai da lafiya ya warke ya shiga harkokinsa ya kibiya sai kuma can wani ajali sai ya same shi to wannan azumin sai an biya maka amma ba wai azumi kawai dan ya zo ya samu mahaifinku ba lafiya an gane ko kuma ya sha azumin saboda rashin lafiya ya rasu bai tashi ba a cikin rashin lafiya kuma a ce za a biya masa azumi sannan kuma a wajen biyan azumi usaimin yana cewa ba rabawa ake ba yanzu a ce to idan watan ramadana ya sha gaba daya bai biya bai shiga harkokinsa daga baya wani abu ya zo same shi ya rasu to sai a zo a ce to kai kai biyar wancan ma ya biyar a ba haka aike ba ai wata guda mutanen suka azunta yanzu kai idan kai wata guda ne kuma duk an tara azumin ku a kwana nawa kuka gama kwana biyar ko <laughs> sai ba wata guda kuka ba shi kuma Allah wata guda yake so complete ba maganar talatin ake ba maganar shahar ake wata ake na ba daɗe kun fahimta a biya ba su azumi idan akwai wannan haƙƙinsa ne filatun rahim haƙƙin uba ne bayan ya mutu idan akwai waɗanda yake sadar da zumunci da su abokai yan uwa wajibin ɗansu ne ya sadar da wannan zumunci ko da mahaifinka bai duniya saboda yana yi yana dare an gane na bakwai ikiramu asdiqaihima girmama abokansa ka girmama abokan mahaifinka wannan haƙƙin uba ne bayan ya mutu ya bar duniya ka girmama abokinsa ana samu ko wadda wani sai ga mutum ya mutu ‘ya'yan wannan mutumin abokin babar nasu ma ko sanin abin da suke yi bai sani ba balle masu nemi shawararsa ba daidai ba ne na tara at-tasadduq anhuma yi musu sadaka wato bayan bayan sun mutu dama za Allah ce irhamu amwatakum bis sadaqa aw bi du'a yawa wani mahaifiyarsa ta rasu ya zo sa da Allah ya ce ya rasulullah ta kasa magana lokacin da za ta rasu amma ina ga bakinta kamar yana son yayi magana ka san ciwo yana wannan amma na fi tsammanin cewa cikin shanun da ta bari tana son ayi wani abu ya rasulullah zan iya yanka saniya guda in rabar da ita sadaka dan ta samu ladan manzo Allah ya ce na'am ka je kai wani nuna za a yi sadaka wa mamaci an gane idan irin abun nan da kuke kawai ku ku taru a uku a bakwai a ba wanda ya ce maka ga kwani kawai kai masa sadaka ya ba shi lada wanda ita ce gaskiyar magana ko kana so ko baka so kuma sai an gaya ma gaskiya ko za ka yi aiki da ita ko ba za ka yi ba sai an faɗa ko gana da magana to saboda haka a ji tausayin iyaye da yin sadaka to mun gama da 'ya'ya an gane wato akan iyayensu yanzu sai hukukul abuna alal walidai haƙƙin su 'ya'yan akan iyayensu yawa yanzu kuma za a gyara zama ko saboda ka san wani shi yanzu so yake dama ya ji ta ina za a kamo mahaifin shi ma tunda ba ba abun yake ba abu na farko da malaman suka ce haƙƙin ɗa akan uba ikhtiyarul ummu salih ya zaɓa masa uwa ta gari <laughs> idan ka zo yin aure ya kamata ka ce ka nemi saliha mai addini don abu biyu annabi ya ce ka zaɓa yin za ka yi aure da su ya kamata ka kula ba a kula da katon matsayin ofis ɗinka ba shi ake lura da shi in za a baka ya mace ba a kula da kudinka da babban shago da kake da shi duk waɗannan ba abin lura ba ne a wajen annabi amma yau kuma su ne abin lura ko? ta kun yi kuskure daga nan shi yasa za ku ta samun matsala shi abin da annabi ya ce iza atakum man tardawna ku. idan wanda kuka yarda da addinin sa ya zo muku yana son yarku wa khuluquhu kuma kuka yarda da dabi'arsa fa zawwijuhu ku aurar masa an gane wannan kawai ake dubawa saboda shi qur'ani ma cewa in ma fakirai ne suna da wannan sifar yughnihimullahu min fadli Allah ce ni zan wadata su daga falalata amma kai yanzu idan su iyaye abin da suke kula matsayinka a office yawan shagon ka da jarin da kake da shi kai kuma mai neman aure abin da ya fi damunka bodinta bodi yawa to shi kuma bodi ciwo yana iya lalata shi amma ciwo baya iya lalata addini ko yana lalata kuma ciwo baya iya lalata ɗabi'a amma bodi zai iya lalacewa ban haka shi ba abin zaɓi ba ne abin da annabi ya zaɓa maka nan shi ya kamata ka kula da shi kuma galibin matasa abin da suke kenan ya ga wata fara ya dinka cewa mai sa kallabi a gaba inda azar ta yi ta fito kamar ba ta da iyaye a gari ya ce ya ga gurin hutawa bai sani ba ya ga gurin bala'i wani kyawun dan maciji ne wadda kashe ka zai wallahi kai wasu balle ma yanzu ana samun mata suna farɗe mazaje na farko haƙƙin ɗa akan ubansa shine uban ya nema masa uwar kirki kafin ka zo duniya a sama maka uwar da za ta baka tarbiyya haka idan ka zo za ka zama nagari wannan haƙƙinsa ne to idan kai kuskure ka zaɓi kyau ba ka zaɓa ma ɗanka uwa ta gari ba to ka tauye haƙƙin ɗanka ana ana yi kuma ko? na'am na biyu al'infaku alal walade fi sigari haƙƙi ne a kan uba ya ciyar da ɗansa ɗan kankani yaron da bai balaga gaba. amma mu anan kaga ana da wata irin al'ada wacce ne al'ada ce ba wai addini bane domin shi addini a gurinsa daga lokacin da ɗaya balaga to ya zama wajibi ya ciyar da babansa amma yanzu sai ka je makaranta ka rinka turo wa babanka wasiƙa ka cewa kudin ka ya kare waye ce sai ya baka kudin makaranta bayan ka balaga kai ya kamata kai noma ka samu kudi shi yanzu a wajen sama a wajen Allah a wajen kuma manzon Allah tunda ka balaga yanzu zai iya zama wajibinka ne ka neman masa abinci ya ci balle kai magana kudin makarantarka amma kaga muna da al'ada kawai al'ada ce ta tausayawa har yanzu ƴaƴanka wasu za su iya ɗaukan ka masu da kai amma har yanzu yana jiran ka ɗinka masa riga da sallar azumi ba ka gujewa kaga ai ina ai aka si kenan har yanzu ya ka kai ka ɗauki babanka zuwa nan da bakin titi saboda ƙarfin da kake da shi amma har yanzu ba ka aikin komai kuma in ya kukuta ya yi cefa ne ya zo da abincin aka yi miyar ka zo ka rinta tsaki an ba ka katta kafura kai kuma ka ƙi ka kawo katta musulma tun da ba ka son katta kafura sai ka kawo katta musulma sai a ci ba ka yi ba ko ba haka ba ne saboda haka ciyar da yaro kankani wajibi ne akan mahaifi ya san wannan na uku haƙƙul hayat haƙƙi ne a rayuwa a taimaka ba yaron ya rayu rayuwa ta haƙiƙa ba yarin yadda larabawa suke ba suna kashe 'ya'yansu mata ko indiyawa ko wani abu mai kama da haka inda an haifi yaro haƙƙul hayat ubansa haƙƙi ne ya bashi ya rayu kar ya kashe shi wannan ko ya shafi har zubar da ciki haramun ne don yana da haƙƙin ya rayu shi yaro uba ya tabbata ya ba shi haƙƙin rayuwa na hudu al'adulu bainal aulad haƙƙin uba ne ya yi adalci a tsakanin 'ya'yansa akwai iyayen da suke samun kurakurai sun auri mace sun haifi 'ya'ya shida da ita shekara da shekaru bayi da komai yanzu ya samu kuɗi sai je auro wata yarinya in ta fara haihuwa sai ya kawar da ita amaryar da 'ya'yanta su yake so 'ya'yan wannan kuma an batta ana yi ana wannan zalunci ba daidai ba ne al'adulu bainal aulad adalci a tsakanin yaya ko kyauta za ka musu kowanne ka bashi sai ka masa saboda hadisin nu'man bin bashir baya halatta ka ba mu wancan kyauta ka hana wannan duk ƴaƴanka ne sai ka musu sabanin malamai kawai ɗaya ne da suka yi shin zan yi zakari bisul hazzul ƙunsaye? kauli mafi rinjaye shine ba za ka yi ba don ba gado kake rabawa ba kyauta ce za ga mace daidai da namiji za a ba su kyauta ce na biyar haƙƙin uba a haƙƙin ɗa a kan baban shi a tarbiyyatul hasana ka ba shi tarbiyya mai kyau shi za na ƙin ɗautar ɗin tarbiyyar saboda wajibin uba ne yanzu ya ba shi tarbiyya ta gari a wannan gabar tsakani da Allah iyaye da yawa suna da sakaci a kan yayansu ba su tsayawa su yi abin da ya kamata yaro bai balaga ba yana firamare kai ba ka saya masa komai kai ba abin da kake uwarsa take dan wake ta masa duk abin da zai kana tsammanin ya maka biyayya wannan haƙƙin baka sauke ba kuma haƙƙin baka nuna masa cewa ya zama masallaci ba baka nuna masa ya zama mai hali na gari ba kuma ka manta akwai lokacin fa da aka yi kafin ya iso wannan shekaru bakwai takwas ko tara ko goma ko sha kafin ya iso wannan shekaru an yi lokacin da yake cewa sai ya ji ta idan za ka fita to ya aka kai sakaci yaron da yake da cikakken kauna irin wannan za ka zo masallaci sai baba nima sai na je amma yanzu ya kai shekara sha uku yi watsi da shi ya ji ya gamu da yan kalare ya biye su an yi duk abin da za a yi sai kai sakaci saboda za ka yi mantene din soyayyar da wannan yaron yake yi maka da ba za a kai ga su ya barka ya je ya kama wani ba da haka iyaye suna da sakaci a nan na shida shine ikhtiyarul ism al-hasan ka zaba masa da ai suna mai kyau samu suna daga cikin sunaye na musulunci suna mai kyau domin suna yana bin mutum ka daina zuwa kana sa kana jin ana karatun hadisai ka ji wasu suna kawai sai ka rike ka zo ka yaba ma danka ba haka yake ba ka bibi ciki sunan tukunna ka san menene saboda suna gaskiya yana bin mutum misali daga ciki shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi an zo ana tambayan mutane manzo Allah yana tambayan ki kai ya sunanka sai ce sunansa sa'a, sa'a da larabci wahala sai manzo Allah ya ce ina ma sunanka Sahal sauki saboda in ka dubi sahihul bukhari zaka ga babu taghyirul asma Ya yi babi na canza sunaye idan kana fil ismu illa idan akwai illa a cikin suna to a canza shi an gane haka kuma an zo za a yi sulhu tsakanin annabi da ƙuraishawa ana jiran ƙuraishawa su turo wakili sai suka turo wani da ya sai manzo Allah ce me sunanka wakilin ƙuraishawa yace sunansa sahal sai manzo Allah ya ce to al'amarin duk zai zama da sauki in Allah ya ba saboda sunanka sauki ina gaya muku suna yana bi akwai wanda sahabi ne kullum baban su wahala suke sha da shi an rasa yadda za a yi sai da aka zo gaban annabi aka faɗi sunan mutumin sai annabi ya ce ai dole gida zai sha wahala saboda suna yana bin wasu abubuwa da suke zuwa yaran sai suka fahimci haba shi yasa kullun rikici a gidansu akwai wanda za a sa sunansa in uba bai san ma'anar suna ba sai ya sa maɗa suna to wannan sunan zai yi ta bin yaron har a makaranta ba zai ci jarraba ba idan ba ku sani ba ya kamata ku san wannan suna mai kyau aka ce yana daga cikin haƙƙin ɗa a sa masa suna mai kyau a sa masa sunan da zai zama fata shi yasa ka ji Allah ya ɗauki wasu sifofinsu ya ba wa manzan Allah ya ce ra'ufun kuma daga cikin sunayen Allah akwai arra'u. ya ce masa rahim daga cikin sunayen Allah akwai ar duka waɗannan suna nuna maka sauƙi amma akwai sunayen da za a sa wallahi ina gaya muku idan ya rinka bin ka har iya mutuwa kuma babanka ne an bata maka sunan saboda shi ma bai sani ba wannan kuma shine jahilcin da wasu suke ciki don haka ka samu sunayen da aka san su ka daina wani kirkire-kirkiren abin da baka sani ba kaje ka ji wani malami yana karatu hadisi an kaza an kaza an hishai an wa ka ji wasu sunaye ana ta faɗan su ka to bari na rike wannan zan sa maɗana. ka san sa baka sani ba wani ya sa ma yarsa na taɓa gama wani ya sa yarsa suna sai bayan wata guda sai zo yana tambayar mu Allah me ma'anar wannan sunan muka ce ma'anarsa in dai a larabci ne kuma ya mace ake ambatonta da wannan sunan to sunan yana da ma'anar yarinyar da ta yi zina aka kama ta aka kai ta gaban alkali aka yanke mata hukuncin kisa na rajamu to ita ake gaya ma wannan sunan yanzu kaga kai uba ne kamar yadda yarka ta yi zina duk waɗannan shaidun kai ka ɗora mata kuma ba ta yi ba saboda rikin sani an ce ya fi dare duhu ko to yana daga cikin haƙƙin uba ya sa ma ɗansa suna mai kyau na bakwai nisbatul abna'i ilal abaihi ka jingina 'ya'yanka zuwa ga sunanka yawa ɗanka da ka haifa ka sa masa sunansa misali Ibrahim to kai kuma sunanka Musa to ka jingina shi da Ibrahim Musa saboda hatta a lahira da haka za a kira shi a li aba'ihim aka sato inda Allah ku kira su da sunan su da sunan iyayensu Sau da ka daina jingina shi ga wani abu daban wannan haƙƙin ɗa ne a masa suna mai kyau a kuma jingina sunan da uba sa'annan na takwas ono oh ne tausayi ka rinka jin tausayin 'ya'yanka kada ka zama to ƙasil kan idan sun zo za su tare ka ka rungume su ka ɗauke su kama tsotse su wannan duk an yanda ka nuna ma 'ya'yanka tausayi su ji cewa ubansu mai tausayinsu ne ba kawai in ka shigo gida sai a rude ba da uwarsu da ubansu kuma ina za su sa kai ka dinka cewa ba ka san iskancin banza ba ka wane ne ka kai ka tara su kuma ya za ka ce ba ka san iskancin banza kuma yaro ya taba zama ba zai magana ba ko kuma ka taba ganin yaro ba zai yi karambani ba wannan wayar in ka ajiye zai jawo ya jefar da ita kuma shine lafiyarsa to in bai wannan ba bai da lafiya ne ka nuna masa tausayi ɗanka ne ana bukata ka ji tausayi wannan tausayin shi yake sa shi ya tuno abin da uban shi ya kuma zai ji tausayinsa a nan gaba wannan shi ake da bukata na tara ta'alimuhun ulumud diniya wa duniya ka sanar da 'ya'yanka ilimin addini haƙƙinsu ne ka dai jiko ka koya musu farillan sallah koya musu duk abin da ya kamata haƙƙin uba ne wannan ka kuma sanar da su abin da ya shafi duniya amma yanzu duniyar aka yi fifita da ga yaro dan kankani tun da je komai ba sai ma iya magana ba babansa ya je ya masa rijista a makaranta shi bai iya daura necktie ba amma sai an daura masa a sa shi dole sai yayi zanzaro ba da kunkumin daura bel ma sai an daura masa saboda wai kawai ana son boko ana son duniya amma islamiyya an yi watsi da ita makarantar allo an yi watsi da su inda za a karanta alkur'ani ɗan kwakwalwar yaron ka ta haske ka ce ba haka ba duniya kawai ka ɗauka sannan sai ta tsuke muku kuma duniyar ba ta samu ba sannan kuma lahira kuma an rasa ta Sau da haka dole ne iyaye su sanar da 'ya'yansu Allah su sanar da 'ya'yansu addini sannan su koya musu sana'ar duniya wannan wajibi ne ba za a bar su karazu da suna gararan ba ba na goma sha abin na goma shine ar-rada'a at-tabi'iyya dole uwa ta shayar da ɗa a ɗabi'ance wannan shine ana son uwa ta shayar da ta nono shi ma haƙƙi ne na ɗan a bashi wannan nono na goma sha ɗaya hadanatu tifin wato shine kula da rayuwarsa misali idan uba ai uwa ta mutu za a mai da ita wajen uwarta ne yaron za a mai da shi mana habana renon yaron kafin ya girma ya kai shekarun da ake bukata ya dawo wajen uba wannan haƙƙi ne na uwa na goma sha biyu shine gharasul aqidatu sahiha dasa musu aqida ta Allah da manzansa ba ka dasa musu aqida ta shirka da wasu abubuwa da Allah baya so ka dora su akai kai kokarin ka dasa musu aqida wacce annabi ya yarda da ita wacce sahabbai suka rayu akai wannan shi za ka yi ƙoƙari ka dasa musu su girma da ita na goma sha eh, abinan eh, sha uku shi ne ikhtiyarun suhbatu saliha ka zaɓa musu abokai na gari yanzu misali ɗan shekara goma sha takwas sai ga shi kawai wai shi zai zaɓa makansa aboki a wani dalili don ka gama sakandare shi kenan kai za ka zaɓa ma eh, abin nan kai za ka zaɓa ma kanka aboki babanka ne ya kamata ya zaɓa ma wanda za ka yi abota don ya san wanda zai haɗa ka da shi amma idan kuka bar 'ya'yanku haka kawai ba ku zaɓa musu abokai ba kowa zaɓan abu sai ya zaɓo maka ɓarawo ya zaɓo mazinaci ya zaɓo mai zagin mutane ya zaɓo marar kunya ya zaɓo mai satar wasu auba ya zaɓo maka mazinaci masu lalata 'ya'yan mutane kuma duk abokan 'ya'yanka ne kuma su ma ɗauka za su wallahi tallahi ina gaya ma iyaye sai kun tsaya akan wannan maganar abota haka kawai kamar yayan ni ne ina da yara har sun gama jami'a yanzu haka suna aikin gwamnati ya'yana ne na ciki nan amma wallahi tallahi ina gaya mu wani ya taso wai daga bauchi wai ya zo kawai na zo na same shi ya zo kofar gidan na ce kai fa daga ina ya ce daga bauchi na ce me kawo ka ka zo buna ne ko ya ce wai ya zo wajen sai an bata mu sunan yaro na ce me kawo wai abokin sa ne ce ai na kuka haɗu wai a jami'a ne ce to ba anan ba ka koma abokin ku ni wallahi ban san ka ba wallahi kuma haka akai nace ban san ka ba ban yadda ni kusan kawai na hana zuwa abokin ka littafi abokin ka littafi abokin ka alqur'ani abokin ka zikirullah ba fafatarar abokan da za su zo ƙarya kawai in ka tsaya ka kama kanka kai karatu kai ilimi ka kama sana'a kai kuɗi duk zuwa za su ba sai ka nema ba amma yanzu kawai ka zo ka samu wani aboki ko babansa baya ɗiba mai ruwa kawai ka ce wai aboki shi kenan a barka kai ma ga lalace ka tsaya ka yi karatu ka yi kuɗi ka gani ko baka zaɓa ba sai ka samu abokai ba haka ba ne ka tsaya kuma ka zama mutumin kirki kowa so yake sai ya haɗa alaƙa da kai ba haka ba ne to ka kuskura ka haɗa abota da mutumin banza a kama shi kai ma za a zo a kama sa na goma sha hudu talikin maulud wato wannan kuma wajen haihuwa shi ne za a yi wa yaro ta haniki a masa kiran sallah haƙƙin uba ne yi ma haka saboda ana son kalmar la'ilaha illallah ta fara shiga kunnen yaro sannan biyu da ya fara shiga cikinsa ta hanyar ta haniki sannan al'azanu fi wato uzunan tifin wannan shi ma haƙƙinsa ne a masa kiran sallah a kunnensa sannan halku sharu tifil ranar abin nan suna a aske masa gashi wannan haƙƙi ne haƙƙin uba ne wannan ko da mata sun taru sun ce gashin yana da kyau su ba za su bari a aski ba a ah, wannan suna ce ta manzo Allah sai an yi aski zabul aqiqa shine a yanka masa ragon suna haƙƙin sa ne shi da duk waɗannan haƙoƙin nasa ne abu na 19 i'anatuhum alal khairi uba ya taimaki yayansa akan aikata dukkan aikin alheri ana gina masallaci to sai yayanka aje za a yi sallar jam'i sa ku tafi an gane za a yi wani abu na taimakon al'umma ta taimaka musu ku tafi yana da wani abu a hannunsa sashi ya rinka taimakon marasa shi duk wasu aiki na alheri ka taimaki yayanka akai wannan haƙƙi ne wannan ko sun balaga za ka yi musu wannan haƙƙinka ne ka ɗora su akan abin da za su taimaki al'umma don gina ƙasa don gina ma al'ummar za ka taimake su na ashirin da ɗaya a aunuhum ala ikhtiyaruz ka taimake su akan neman wacce za su aura maganar da muka yi ɗazu ka taimaki 'ya'yanka akan wace ce za su aura kada ka bar 'ya'yanka kawai su za su yi zaɓe don ba su yanzu mutumin da yake shekararsa 80 a nan anguwar ko 70 misali zai zama ɗaya da wanda shekararsa 20 yanzu in an zo tarihin garin nan to shi wannan mai shekara 60 ko 70 iyayen iyayenta ma ya san tarihinsu sai ya gaya maka inda za ka yi aure ka huta ba maganar godi ake ba na ashirin da ɗaya addu'a ulahun bilkhairi wa sala ka yi musu addu'a uba ya rinka maɗansa addu'a ko ‘yarsa addu'a ta alheri da kuma gyara su zama kyawawa ko da ya yi kuskure ya yi wani laifi ka sai aslahakallahu Allah ya kyautata layuwarka Allah ya sa ka gare, Allah ya shiryar da kai wannan shi ya kamata ka yi ma 'ya'yanka haƙƙinsu ne su ma ba ka rinka cewa Allah wa dare. ba za ka yi albarka ba Allah ya yi kaza ba za ka yi albarka. wannan ba magana ba ce da haka kuke kashe ƴaƴan mu a mafi rinjaye akwai kambun baka wanda wani in ya faɗa sai ta kama da haka ka faɗi alheri na ashirin da biyu alƙudwatul hasana uba ɗansa yana da haƙƙi a kansa ya rinka ba shi kyakkyawan koyi a rayuwa idan sana'a ce ka yi sallah ne ka yi ɗanka yana gani taimakon mutane ka yi magana mai kyau ka yi amma kada ka zama ƙudwatu sayi'a mummunan koyi kai ka fi kowa ashar a cikin 'ya'yanka ko kuma haka kawai kana ɗan shan taba ka foda amma ka fi 'ya'yanka kada su sha aikin banza kake don haka ka zama ƙudwatul hasana ka zama abin koyi mai kyau na nagari duk inda suka juya kai halinka na gari ne yayanka za su koyi da kai na 23 shine rahmatul abna'i wal atfu alaihim karin rangwame, gwame karin yin yafiya karin ka kuma jin tausayin su ka agaza musu wajen sana'o'in su da suke na 24 shine ta'limus sana'a, ka sanar da su sana'a saboda abu uku idan matashi ya rasa shi ya shiga uku abu uku duk matakin da ya rasa su ya shiga uku duniya da lahira wallahi ba za ka fita ba idan ka rasa addini ka shiga uku idan ka rasa ilimi ka shiga uku idan ka rasa sana'a ka shiga uku duk waɗannan abubuwan su zai duniya take gadara da su duk ƙasar duniya tana gadara da sana'a sana'o'insu suna ciyar da su gaba duk ƙasar duniya tana gadara da ilimi haka ne duk kasar da ta sabbe take tana gadara da addini waɗannan abubuwa guda uku duk matashin da ya rasa su to ya shiga uku kuna nan kuna be ma wasu mutane suna shiga kanta ma kanta marmotoci kuna ta biyo su a gindi kun ki kuyi karatu kun ki kuyi addini kun ki kuyi sana'a kuna ta biye musu suna cikin bakar mota su sa bakin glass su rufe kansu kuna biyo su wani ya yi shekara goma sha shida wani ya yi shekara takwas duk kana bin sa kana cewa sai yayi yayi ai kai ne kai har yanzu a bin gindin mota take kaga shirgegen kato ya kai ya noma abincin da mahaifinsa zai ci ya sayar ya jari ya iya kama gona ya sa fosta yana ta yana jiranta wawa wallahi sallahi kai ka san kai wawa ne ai kana jiran takarda takardar banza sannan a zo wucewa a fitar da dubu biyar ko wani abu a jefa ku tafi kuna gudu kuna wawa wasu su farɗe wasu da wuka wata irin rayuwa kake yi halaka kawai kake jama kanka ba ka da hankali ne wanda kake bi din nan ba karatu yanzu ya yi yayi ba kai me yasa ba za ka yi ba kai ba dolo ne. Allah bai halice ka wawa ba za ka iya gane karatu ba sai da in baka sa kanka ba Wala za ka iya ganewa babu wata sana'a kuma a duniya da za ka ce kai ba za ka iya ta ba ka daina kanka ka kai kanka inda annabi ya ce ka kai wato ulul himma ka zamanto mutum mai karfar himma ba mutumin da zai zama malalaci ba kuma sannan iyaye su daina kariya maka gwiwa cewa ku 'ya'yan gidan matsiyata ne akwai abin da iyaye suke irin wannan idan ka ga riga sai a ce to ai sai gidan suwa ne mota sai gidan suwa ne abinci mai kyau ma sai gidan suwa ne kuka ai gidan matsiyata ne kuma haka za ku mutu iyayenka suke gaya ma wannan wai dan kar ka tashi ka nema wa ya gaya maka su waɗancan sun fi ka agun Allah ba a fidda dan talaka yayi abin nan ba yayi kuɗi ba ba a fidda wanda bai da uwa bai da uba ya zama ya fi kowa a duk duniya shine annabi sallallahu alaihi wasallama mahaifinsa ya rasu in maraici kake ji tun ba a haife shi mahaifinsa ya rasu bayan an haife shi mahaifinsa da shekara shida ta bar duniya sannan babbansa na kusa da shi shine babban makiyinsa amma saboda ya rike Allah kuma ya yarda shi kenan sai ya zama ga yadda ya zama Allah ya bashi annabta bayan shekara 40 kai yanzu ka zo kana cewa gidanku gidan matsiyata ne kun ga dutsiya na ga ku ba gobe za ku yi kudi ba an zuwa mahaifiyarka ta daina sa maka wannan tunanin ta gaya maka cewa za ka zama duk abin da za ka zama saboda kowa ne ma yake a gurin Allah fita ka je gona fita ka yi sana'a fita ka koyi aiki je makaranta kai karatu wallahi ba abinda ba za ka zama ba rance ne kawai kamar da kanka malalaci kamar da kanka shashasha wani ya zo da mota kawai yana ce maka sai yayi ya tara ku kawai yana ba ku shawarar banza ya gama abin da zai ku tara masa kuɗi ya ta jin daɗi kuna ihun banza kuna cewa sai yayi ya baku kuma kwaya ku sha ya hada ku da makami ba ga aiki ba kana hauka dai matashi irin ka shekarar ka 18 ko shekarar ka ashirin? kana daidai da ka fahimci komai zo ka lalata kanka da haka dole a koya maka sana'a mahaifinka ya koya ma sana'a yau duk sana'o'in mun bar su a garin na akwai masaka akwai wanda ya gaji saka baya yi ya ce ba zai yi ba kuma yana gadara takardar NCE me ita za a dafa ta ne a gidanku a ci ko ita ne abincin ku kullu aikin banza kenan aikin wofi wani gidansu sun gaji dukanci ya ce ba zai ba kuma da dukancin babansa ya rike mahaifiyarsa har aka haife shi wani babansa makeri ne ya ce ba zai yi ba kuma da kira babansa ya rike uwarsa har ya zo ya girma ya haka kuma ya ce ba zai yi ba ka gaya min yadda za a yi ka zama mutum ka ƙi sana'ar gidanku ka ƙi addini da babanka yake ka ƙi yin ilimi ina za ka je don haka dole a koya ma sana'a kallari da kyau ka yi dariya kuma amma sai na gaya ma wallahi na ashirin da biyar tazwijuhum al al'afifa, wannan kuma haƙƙin uba ne idan ɗanka ya balaga kana da hali ka masa aure to yanzu wani zai sake a nan ce a yi dama ya kai auren kuma an ƙi a masa yanzu zai zai samu wani dalili ya fi gyalewa ka dai ko ka magana saboda duk tambayar da za ka yi insha Allah ina da amsa don haka haƙƙin ya maka aure a nan dole dai kamar yadda muka faɗa da zuka nemi shawarar kuma kai mai kai wajen gina kudin da za a yi aura saboda ai na biya maka ɗazu cewa idan ka balaga kai ne ya zama wajibi ka ciyar da mahaifinka to waɗannan duka ana kawo su a babin mustahabbi ne mutum yana so yana da ɗa ya masa gata ya masa aure ko ya masa sana'a ya suke shi ya tafi tun da dama an ba shi ilimi an ba shi sana'a an gane yana da addini to ai sai a sake ka to amma ba ɗaya da kai hasali ko ruwa na in tanka ta zuba ba ka iya ɗiba ka kai gidanku kanuwar ka ce wai take diba saboda kai ka fi ƙarfin ɗiban ruwa ka kama baban ka ya wanka ko ya sha ko a dafa masa tuwo shine zaka zo ka ce a maka aure saboda ka ji malam ya ce a ma aure yanzu bari ka zo ka kafa hujja kai mai kai ka na gabatarwa ina fata dai an fahimta magariba ta yi kusa ko wa gairi zalika da wani haka na daga haƙoƙi da suka shafi waɗannan kuma waɗannan abubuwa su ne abinda muka shirya za mu faɗa kuma kamar yadda na gaya muku cewa za mu fara da muhimmancin tarbiyya ai abin nan muhimmancin bin iyaye muka faɗi haƙƙi na 'ya'ya muka faɗi kuma abin da 'ya'ya idan sun yi za su samu sannan kuma muka cika ce da haƙƙin 'ya'ya a kan iyaye wannan shi ne abin da muka shirya za mu yi magana kuma lokaci ya karato saboda haka za mu rufe a nan insha Allah ko da yake ban san dai abin da masu na na ok to babu lafi wala